الشيطان الرجيم تجري ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساغ على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوشا أتوب وتنمو ga watan Jumada al-Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 31 ga watan 1 miladiya 2018 a wannan majalisi mu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi Tulaiha ibn Khuwailid radiyallahu anhu wanda malaye masa take da At-Ta'ib al-Mu'tad al-Ta'ib wal-Batal shahid ana mana bayani akan ya kokan da yayi da irin kuma bajintar da ya nuna bayan musuluntarsa ta biyu wato bayan Allah ya jarrabe shi da ridda kuma ya dawo daga baya ya koma musulunci da kuma yadda ya ci gaba da ba musulunci gudunmuwa bayan wannan jarabawa ta ridda da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da ita Mali ya ce waltahamal fariqani a yakin na hawanda wanda shi ma an ce mana tulaiha radiyallahu anhu ya nuna bajinta matuƙa to waltahamal fariqani sai ɓangarora guda biyu suka haɗe da bangaren musulmai da ɓangaren kuma kafirai bangaren musulmai da kuma ɓangaren kafirai farisawa wa qatala tulaihatu yau idin a shaddal qital a wannan ranar ma tulaiha radiyallahu anhu yayi yaƙi matuƙar yaƙi-yaƙi mai tsanani wa kana yu'addu bi alfi farisi idan aka ce za a auna matsayin tulaiha radiyallahu anhu a wannan yaƙin, to wa kana yu'addu bi alfi farisi sai dai a ƙirga shi a matsayin mayaka guda dubu والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر أنا حق ابن جريد يكي فدي شو أقيم تمن دا أقيم تانن دسو dubu ɗaya ba su wuce mutum ɗaya ba akwai kuma da mutumin da shi kaɗai matsayin dubu ɗaya yake mutane dubu ɗaya yake to irin su kulaiha ke كما ذكر صاحب الطبقات كمن يدعى الإمام محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى يا أنبتا الإمام محمد بن سعد ɗaya daga cikin marubutan musulunci ne na farko farko wanda suka rubuta tarihin musulunci yana da littafin sababba babba abin nan malamin tarihi ne ibn sa'ad ya faro daga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ɗauki matakan sahabbai sannan kuma da matakan tabi'ai sai kuma atba'u na wanda shi yana cikin su wa qutila an radiyallahu anhu dama an faɗa mana cewa an-nu'man ibn muqrin shine jagoran wannan yakin na wanda shi sayyidina umar radiyallahu anhu ya nada ya kuma ce masa ya shawarci mutane guda uku da amr ibn ma'adi yatrib da amr ibn abi sulma da kuma ulaiha ibn khuwaylid su zama masa sune mashawartansa aka kuma faɗa mana yadda aka tura Khalid Dulaiha radiyallahu anhu da su sauran guda biyu domin su je su yi leken asiri su kawo bayani su biyun suka dawo ba su kawo da ba su kawo bayani ba amma Dulaiha radiyallahu anhu ya kawo bayani mai gamsarwa kuma da shi aka ci gaba da yakin to da haka wa qutila numanu sai aka kashe an-nu'man ibn muqrin radiyallahu anhu bayan nan kuma wasu tushi da tsulaiha fi hadhihi ma'araka shi ma kuma tsulaiha a wannan yakin aka kashe shi ana fatan yin shahada Allah ya kara masa yadda ba da fa'ala fi a al afaila bayan ya aikata abubuwa na ban mamaki da bajinta a wannan yaki na na wanda aka yi da musulmai da kuma farisawa masu bautar rana Allah su ba masu bautar wuta afuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda gare shi qala az-zahabi rahimahullah al zahabi bayan ya kawo sirar sai ya ce abla ay tulaihatu yawma nahawanda tulaiha radiyallahu anhu haqiqa ya bajinta a wannan yaƙi na nahawanda sun mastushi da radiyallahu anhu daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa aka kashe shi ana fatan yin shahada Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa wa samahahu kuma ana fatan Allah subhanahu wata'ala ya yafi masa ya samahahu ya yafi masa ya masa mu'amala mu'amala ta rahama mu'amala ta yafiya mu'amala kuma ta jin kai wa naqtimu tarjamatahu bi qawli Allah ta'ala ai ya kamata mu cike ita tarjama wato sirar shi sayyidina Qulaiha ibn Khuwailid da fadin Allah ta'ala da yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda asrafu ala anfusihim suka yi makansu banna suka cuci kawunansu suka aikata abin da Allah ta'ala bai yadda da shi ba Shi ne al'israfu ala nafsi kenan an yusrifa al-insanu ala nafsihi ay an yazlima ha nan, mutum ya cuci kansa an yaf'ala ma la yurdi Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata abin da Allah ta'ala bai yadda da shi ba Shi ne al'israfu ala nafsi Allah ya kira su kiransa da yace qul ya ibadi wannan wannan wannan wannan malamai suna cewa idafatu tashrifi idafatu tashrifi Allah ta'ala ya danganta wani zuwa ga gare shi to daraja ce shi ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kakkude ba kauna game da rahma Allah inna Allah lalle Allah yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta zunubai duka innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafartawa ne kuma mai jin kai ne wato mai rahma ne kuma mai tausayi ke sau da ka duk zunubin da mutum ya aikata kada a zata Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba al-imamu ne katirin rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yayi tafsirin wannan ayat tafsiri mai ban sha'awa yace hadhihi al-ayatu karimatu wannan ayar da aka karanta a cikin suratul zumur mai daraja da'awatu li jami'il usati min al-kafarati wa ghayrihim kira ne Allah ta'ala ya ma dukkan masu sabo daga cikin kafirai da kuma waɗanda ba su ba domin masu masu zunubi sun kasu gida biyu akwai akwai akwai kafirai akwai kuma musulmai amma masu sabo to nan da Allah ta'ala ya gane yana kiran su ila taubati wal inabati cewa su tuba su koma ga Allah wa ikhbarun bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha sannan kuma Allah yana ba mu labarin cewa yana gafarta zunubai duka ga duk mutumin da ya tuba ya bar waɗannan zunuban ya dawo baya ya bi Allah madaukakin sarki Allah zai karɓi zunuban zai karɓi tubansa duka wa in kanat mahma kanat ko da zunuban nasa sun kasance abinda suka kai abinda ake abinda aya ke nunawa Allah ta'ala zai gafarta masa kuma ya karɓi tubansa wa in kasurat wa kanat misla zabadil bahar ko da zinuban nasa sun yawa kuma sun kai kumfan teku to Allah zai gafarta masa wala yasihu hamlu hadihi ala hadihi al ala ghairi tawbati yace baya inganta a dauki wannan aya a fassara ta a matsayin ba tuba ake nufi ba ana nufin mutum in ya mutu ne a'a ana nufin idan mutum yana da rai duk zunubin da yake aikatawa ya tuba to Allah ta'ala zai gafarta masa li'anna shirka la yughfaru liman lam yatub minhu domin ai shirka Allah bai gafarta ta ga duk mutumin da ya mutu yana yin ta bai tuba ba sau daga nan ana magana a duniya ne Allah yana gayyatar masu sabo dukkanin mu cewa kan mu yanke kauna mu zo mu tuba duk zinubin da mutum ya aikata to yayi kokari ya tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansa sai ya ce an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce inna nasan min ahli shirki wannan hadisin wannan asarin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa sai al-Imam Ibn Kathir sai kawo a cikin tafsirin sa cewa wasu mutane min ahli shirki daga cikin mushrikai kanu qad qatalu fa aqtahu sun yi kisan kai mai yawa wa zanaw fa kuma sun yi zina da yawa fa atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce Ladi ta taqulu wa tad'u ilayhi la hasanun lalle abin da kake faɗan nan kuma lalle abin da kake kira zuwa gare shi mai kyau ne na musulunci law tukhbiruna anna lima amilna kaffarata amma da ka ba mu labarin cewa abin da muka aikata a baya to Allah zai gafarta mana zai kankare mana to da abin ya fi kyau kuma sai mu yadda sai mu musulunta fa nazala sai aka saukar da aya wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa Allah illa bil haqqi wa yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa atama yudha'af lahu azabu adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima sai aka saukar da wannan aya wa nazala qawluhu daga nan kuma sai aka sake saukar da qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu abinda ake bukata ke so da aka saukar da waɗannan ayoyin so da duk zunubin da mutum zai aikata in ya tuba to Allah ta'ala a shirye yake karɓi tubansa so daga Kulaiha radiyallahu anhu da ya ridda ya dawo kuma ya sake musulunta da makamantansa ma to Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansu wa hadha in ibn kathir bayan ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirin sa sai ya ce wannan hadisin fihi dalalatun ala anna almurada annahu ta'ala yaghfiru jami'a dhalika ba'da tawbati abinda hadisin nan yake fassara mana yana nufin Allah ta'ala yana gafarta zunubai dukkanin su tare da tuba in an tuba wala tanna 'abdun min rahmatillah kada a samu wani daga cikin bawa daga cikin bayin Allah wani bawan Allah ya yanke kauna daga rahama Allah wannan zunubi ne babba ka ce Allah ba zai gafarta maka ba ko Allah ba zai gafarta mu wani ba zunubi ne babba wa in azumat dhunubuhu wa kasurat ko da zunubansa sun girmama kuma sun yawa fa inna babar rahmati wat tawbati wasi'un kofar tuba da kofar rahma Allah subhanahu wata'ala mai yalwa ce tana da yalwa qala Allah ta'ala Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yazid Allah ghafurur rahima duk mutumin da ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan daga baya zo ya istighfari ya tuba to wallahi zai samu Allah a matsayin mai gafartawa kuma mai rahama mai jin kai wa qala fi haqqil munafiqina sannan Allah ta'ala ya faɗi a haƙƙin munafukai, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira sai ce illal ladina tabu wa aslahu munafikai suna can kasan kasan wuta sai an sa su sannan za a sa mushrikai sannan za a sa dukkan masu sabo a ƙasa suke amma sai kuma Allah ta'ala sai ce illal ladina tabu wa aslahu sai dai munafikan da suka tuba kuma suka gyara duk munafikin da ya tuba tuban gaskiya kafin ya mutu to wannan baya cikin fiddarkin asfali minan nar zai zama cikin yan aljanna sannan Allah ta'ala ya sake cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq ko waɗanda suka kashe musulmai innal ladina fatanu mu'minina ay qatalu fatanu nan qatalu daga cikin ma'anonin alfitnatu akwai alqatl waɗanda suka kashe mummunai maza da kuma mummunai mata sannan sai Allah ta'ala sai sa tugaciya summa lam yatubu sannan basu tuba ba har suka mutu to fa azabu jahannama za a musu azabar jahannama ولهم عذاب الحريق كما ذا أمس عذاب قبرة الإمام ابن كثير سيأكو مغنى الإمام الحسن البصري سيأتي قال الحسن البصري الإمام الحسن البصري يأتي انظروا إلى هذا الكرم وهذا الجود كاي tsaya ku kalli wannan ayar abinda ta kunsa na karamcin Allah da kuma kyautar Allah qatalu awliya'ahu masoyan Allah fa suka kashe waliyan Allah suka kashe wa huwa yad'uhum ila at-taubati wal maghfirati amma duk da haka kuma Allah na cewa su zo su tuba zai karbi tuban su ka duba wannan sai al-imam ne kafir sai ce wal ayatu fi hadha kathiratun jiddan in dai wannan babun ne na cewa Allah na karban tuban bawa bai mutu ba a kowane zunubi ya aikata to tabbas suna da yawa matuƙa sai ya sake ɗauko maganar Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ya ce man ayasa ibadallahi min at-taubati duk mutumin da ya sa bayan Allah suka ji cewa Allah ba zai karɓi tubansu ba ba da haza bayan wannan bayanin da aka yi faqad jahada kitaballahi azza wa jalla to ya musa littafin Allah mutum ya zo ya kalli wasu ya ce ai dan wuta ne su tun a duniya ya ce ko sun tuba Allah ba zai karɓi tubansu ba irin yadda khawarijawa suke yi ko alwa'idiyya to faqad jahada kitab Allah hakika ya musa littafin Allah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana wannan magana domin khawarija sun bayyana a zamanin sa in ba mu manta ba shi sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura domin ya je ya tattauna da waɗanda aka yaki da su a wannan ma'arkatu na wanda da muka yi magana akan shi satin da ya wuce an ce sun kai su dubu takwas Abdullahi ibn Abbas ya je ya tattauna da su aka yi sa'a wajen dubu hudu suka tuba su kuma dubu hudu suka ce ba za su tuba ba suna nan ba za su aje makami ba Shi shikenan suka tsallaka suka koma wani waje da ake cin Abu Ra'u to daga nan ne aka samu aqida haruriyya al-haruriyyatul khawarij to ibn Abbas ya ce duk mutumin da ya sa ya ce ma bayan Allah ai su ji Allah ba zai karɓi tubansu ba bayan waɗannan ayoyin to wallahi ya musa littafin Allah walakin la yaqdiru al-abdu an yatuba hatta yatuba Allahu alayhi sai dai inda hadarin yake babu wani bawa da ke da ikon ya tuba idan Allah bai bashi ikon tuba ba shi yasa shi kanshi tuban sai ka roki Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi idan Allah ya azurta ka da tuba ka tuba to shi kenan Allah ka azurta mu da tuba wa bi qawlihi ta'ala malan yace sannan zamu rufe wannan sirar ta Tsulaiha radiyallahu anhu da fadin Allah ta'ala da yace kataba rabbukum ala nafsihi rahmata Allah ya wajabta ma kansa tausayinku Allah ya wajabta ma kansa sifa ta tausayi annahu yadda fassarar lamarin take man amila minkum su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki daga cikin ku bi da a lokacin bai sani ba thumma taba min ba'dihi sannan daga baya ya tuba bayan ya aikata wannan aikin wa aslaha kuma ya getta aiki ya dawo ya aiki mai kyau fa annahu ghafurur rahim to yadda lamarin yake lalle Allah mai gafara ne ko mai jin kai mai tausayi saboda haka duk abin da wani zai aikata na zunubi sai ka ɗebe masa kauna daga rahma Allah subhanahu wataala ku duba abin da Tulaiha yayi radiyallahu anhu ya kashe manya-manyan sahabban annabi sama guda biyu ukasha shi ya kashe ukasha ibn mihsan shi ya kashe shi amma duk da haka Allah madaukakin sarki kofar ta abu da take ta tuba saboda ka Allah ya kara musu yadda wannan ita ce shine karshen sirar wannan sahabi mai albarka sahabi da Allah ta'ala ya jarrabe shi daga baya kuma ya dawo ya tuba sannan kuma sahabi wanda ya kasance jari Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ba mu sun ya ƙara mana sun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam